Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum. barkamu da arzikin sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. tare da Abida Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labarin namu, labari ya karaɗa kafafen yada labarai ƙasa da mako guda bayan da hukumar kwastam a Najeriya ta sanar da buɗe shafin yanar gizo don aikewa da takardun neman ɗaukar jami'ai kimanin dubu hudu. Sama da masu neman wannan aiki dubu ɗari biyar ne suka gabatar da bukatunsu. Wannan al'amari ne da ke faruwa a kowace ma'aikata a duk lokacin da ake sanar da bukatar ɗaukar ma'aikata. Yaya wannan lamari ya riske ku? Yaya matsalar rashin aikin yi da zaman kashe wando take a yankunan ku? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko Bismillah. Sunana Mustapha bayan mega daga nan gusau jihar Zamfara tarayyar Najeriya dangane da shelar da hukumar Kwaston ta yi na ɗaukar ma'aikata a Najeriya har mutum sama ga dubu ɗari biyar suka aike da takardunsu lalle lalle wannan ya bayyana da cewar mutane na cikin mawuyacin halin haƙula ina rashin aikin yi a Najeriya. Wannan hukuma ta Kwaston tana cikin hukumomin da ke da wahalar samun aiki musamman ga ɗan talaka idan ka ga ɗan talaka ya samu aiki ga wannan hukuma to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tsara da ya samu wannan aiki in ba wani shafaffe kake da mai a najeriya ba babu ta hanyar da ɗan talaka zai bi ya samu aiki ga wannan hukuma ya kamata shugabanni su ji tsoron allah musamman 'yan siyasa wa'anda ke ɗauko yarensu suna ɗorawa ga hukumomi na ayyuka wa'anda adda tasiri a najeriya ya kamata a yi dukkan mai yiwa a magance zaman banza a najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana ya huza Abubakar Gora Gwandon jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Wato adadin mutum dubu da suka mika wato takardar neman aiki a hukumar kwastan wadda ke neman adadin mutum dubu wannan ya fito fili karar ya nuna cewa kasar najeriya matasanta na fama da matsala aikin kuma suna aiki a bukaci wannan adadin da kuka fa karamin adadi ne cikin ma kashi hansin cikin ɗari na matasan ba su san da wannan eh, shelar ba ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan damar ta zanka shilantawa sannan kuma a ɗebe wato son rai ko kuma nuna wannan dan wani ne wannan ba dan wani ba a yi amfani da cancanta don wajen ɗaukar ma'aikata ko za a samu sauƙi a wannan ƙasa. wanda shine ma adadin da kusan shine abin da ya sama tsaro ya ya a najeriya na gode ya rashin Assalamu alaikum gidan rediyo yan Hausa to da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Yan muna muku fatan alkhairi akan maudu'in da za ku gabatar yau. Muna yi muku fatan a yi maudu'i lafiya kuma a kammala lafiya. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya memba daga muryar matasan lahiyar afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i babu shakka matakin tururuwa wurin cika fom na hukumar kwastan da aka yi a ƙasa ta najeriya to mu dai fatan mu allah ya sa za a yi adalci da gaskiya bisa wannan tsarin da aka fito da shi duba da cewa najeriya ƙasan mu ta gado najeriya an sha irin wannan abin amma a ƙarshe wani wanda bai ma cika ba za a nuna galihu fiqihu sai ya zan an ɗauke shi amma wanda ya sha wahala kuma ga yana da takardu na kware amma idan dan talaka na sai ka ga bai samu cewa ba to muna fatar wannan shekara za a yi gaskiya da adalci domin mu 'yan najeriya mu gani a ƙasa a ƙarshe ina fatan alkhairi allah ubangiji ya sa a tashi lafiya domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayarmu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya ko kuma ta shafi mu na facebook a arafai hausa Yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa Radio Plus International Albai mai magana da Kabiru Cigomin ka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarin Najeriya. To marasa aiki kan Najeriya ai sun lunka lunkin balunki. Sannan ko babban matsala yanzu sai ka ga ɗalibai ne sun gama karatu musamman 'ya'yan talaka amma za ga su ga mutum na da sakamako mai kyau kuma zai zanna ya yi bayanin karatun nan da ya yi. Ɗaya ba ɗaya filla filla amma sai ka ga cewa saboda biyar uwa gindin murhu haka zai da kwalin, sai ya samu yan buge-buge yana yi sannan su kan sai ka ga kuna karatu ma tare da wani shi yana makarantar amma aiki na cin Najeriya saboda yana da uwa gindimuru yana da uwayen gida masu kwalliya ido masu hula a goshi wanda za su ba shi aiki kai kuma ko oho wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta yin adalci a rinka ba dama kowa a ɗauke shi wannan cancanta domin in an ka ɗauki na mai cancanta ba ba za a ga aikin da mai cancanta ba muna godiya a to Allah sa ta shi lafiya. Allah wa sunana alhaji musan garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya ta wannan ga da aka mika na maganar masu neman aiki a najeriya to babu shakka gaskiya al'amari idan muka ɗauki ƙasa ta najeriya ƙasa ce wanda take ita gaba ɗaya ba ta son duba 'ya'yan kawo aiki ko kuma gama garin mutane aiki in ba masu alfarma ba yau idan kana da alfarma akan maganar aiki duk irin aikin da kake so sai ma ka zaɓa don da yawa muna ganin akwai wanda 'ya'yan manyan raka suna magana cewa ba shi aiki ma cin mutum baya so yanzu adadin mutanen suka tsaya suna neman kwastam ko soja ko immigration ko wane ne da shuransu duk wani ayyuka yau idan aka ce za a ɗauki mutane mutum ɗari ko mutum hamsin wallahi sama da mutum miliyan matasa sai kaga suna rika takardun su na maganin neman aikin nan bangaren soja ko bangaren wani abu to don haka ya kamata gwamnati ta kalli ƙasar kuma ta kalli matasan da basu da aiki gashi ne muku fata alkairi. Salamu alaikum Radio Faransa mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Wannan hukuntan gwamnati da suke ɗauka ma'aikata ina ɗauka mutane nan da suke yi su dinga haɗa yamutse a wajen yamutsin nan sai kaga mutane suna samun matsala a baya ma an yi Abuja ɗaukan immigration da saboda haka yana ba shawara mahukuntan gwamnati su daina ɗaukan mutane fiye da kiman abin da suke buƙata mutum yana buƙatar mutum bai wuce ɗari ba sai ka je ka ɗau mutum dubu goma kaga anan ma ka nuna abin akwai zalunci da son zuciya da nuna mutane rashin hankali saboda haka muna buƙatan su yara masu karatun boko ma kada su dogara da aikin gwamnati su dinga ɗauka ko kasuwanci ko sana'ar hannu irin akwai sana'ar hannu kala kala wanda mutum zai shiga har ya zo ya buɗe kamfani mutane a sa su aiki kuma kasuwanci ne. Suna na Hassan Albasari Abu Afana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa Yahaya Dinu da muke muku fatan alkhairi al'umma fatan mu kowane lafiya. To kamar dai yadda wata hukuma na custom yadda ta nuna cewa tana buƙatar wasu ma'aikata ƙasa da dubu hudu ko kuma dubu hudu yadda aka samu kuma sama da mutum dubu ɗari biyar. To wannan abu ai bai zo mana da mamaki ba duba da za ga cewa irin ƙangin talaucin da aka ƙaƙaba mutane a ciki. Duba da za ga cewa ɗimbin mutane ko in ce samari ko in ce matasa ne da yawan gaske wa'inda ba ma za su iya misaltuwa ba suka yi karatu da zummar cewa za su iya samun aiki to wallahi kusan a ko ina za ga cewa sun cancanta fa a ɗauke su to amma sakamakon babu wani abu na goro da za su iya bayarwa kamar yadda muke zargi shine dalilin da ya sa ma za a ga cewa ba a ɗauke su ba kuma wa'annan mutane dubu ɗari biyar ni a son samu a shirya musu wani bita kawai wadda idan mutum ya tsallake to lalle lalle a ɗauke shi duba da za a ga cewa ana ɗimbin buƙatar ire-irensu a fagen aiki. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amare matasan afirka reshen jihar neja godiya mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan faransa mazan ku da matan ku hakikanin gaskiya game da ainihin neman aiki a najeriya musamman matasa talakawa to abu ne mai wuyar gaske saboda duk a halin da muke da yanzu a najeriya idan dan talaka ce zai fito ya bi aiki da wahala ya samu na aikin kirki wanda yake zai iya rike shi ya rike iyayen shi kuma ya rike ainihin iyalan da ke gaban shi mu dai fatan mu ubangiji Allah zukatan ainihin su jagororin na Najeriya Allah ya canza su ya maida su mafi alkhairi saboda wallahi a halin yanzu an tallaka hito ce na son wani aiki musamman na kwastan ko ko soja ko wani irin aiki ne wanda da yake zai iya rike kanshi da wahala samu da wahala ce talakan Najeriya ya samu da fatan ubangiji Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To mu dai abin da muke fata ga masu niyyar neman aikin kwastan da duk wani aiki da ya shafi aikin gwamnati na yunifam. To a shiga da kyakkyawan niyya da kuma niyyar taimaka ma al'umma ƙasa da kuma kishin kasa, ba kishin aljihunsu ba ba kuma da niyyar cin zaren al'ummar kasa ba. Kuma su shugabanni masu ba da aikin gwamnatin to ya kamata su ba matasa masu niyyar ƙwarai ba bar gurbi ba. a cikin kowane aiki na gwamnati ana samun na kwarai ana samun bargurbi ba wai aikin kwastan kawai ba muna fata Allah ya ba kasar mu ta Najeriya cikakken tsaro da kwanciyar hankali madalla duka duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare sai mu na wannan rana Hassan Alhassan Suleja ni Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.